ya kaddara kan a cikin wannan masallaci na barka masallacin Abdulrahman bin Awf da ke unguwar Rokowa mai a cikin birnin Kano a wannan yammaci na ranar Lahadi biyar da watan Ramadan jira Annabi sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya daidai da ashirin da biyu ga watan biyu shekara ta dubu da ashirin da shida miladiya mun da wannan yammaci a cikin wannan masallaci mai albarka don ci gaba da karatunmu na tafsirin alkur'ani mai girma wanda a jiya mun tsaya ƙarshen faɗin Allah ta'ala ثم أنزل عليكم من بعد الدم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم wanda shi ne aya ta ɗari da hamsin da hudu cikin wannan a ah, sura da albarka sura ta yau za mu tashi farkon aya ta ɗari da hamsin da biyar فلن الله تعالى إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استذلهم الشيطان من بعض ما كسب ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور رحيم سألك عليك فتم على يكار مكرم تزيدي مفكر إلي مكما من لك أي شيء إلي سألك عليك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان lallai waɗanda suka juya da baya يوم gudu yawman takal jama'an jama'a biyu ko rundunar biyu suka haɗu domin gwamza yaƙi a lokacin da wannan jama'a guda biyu suka haɗu domin gwamza yaƙi sai Allah ta bara ko ta'ala ce inna masta zalla kuma shaifan bi ba a ma kaka shaidan ne ya zamar da su shaidan ne ya yi kokarin kau da su daga hanya ma'ana hamala kuma shaifan Allah da salari shaidan ne ya ja su zuwa karkacewa daga hanyar Allah shirin ne ya musu wani amma mai dalilin shi Allah yake bi ba'ar ma kasa musamman daga sashen abin da ka aikata me abin da ka aikata manzo Allah ya tura mutum hamsin akan dutse ya ce idan mun yi nasara kada ku sauko in an yi nasara a kanmu kada ku sauko to shi kuma saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam matsala yake da kan kana so ga daidai ku kai biyayya ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to wannan ba'ar ma kasa da sashen abin da ka aikata ai a gwada sun yi jayayya muna gana a gwada sun yi jayayya tun da allah ya ce sun yi jayayya sannan kuma sun saba a ran sun yi jayayya kuma sun saba cin al'amari to wannan ya sa allah mawaki sarki sai ce musu bi ba a bi makasa da sashen wani abu da kuka aikata kuma allah ya fara ce wata na sa kan fil amurwa sai ki bi ba da mara hakun ma ta hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa ataytum min ba'di ma arakum ma ta'lamun to wannan ne kuka da kai to wannan shine shedan ya so samu dama dan ya zanci cewa ya karkatar da su daga kan hanya shine ma'anar annal ladina tawallaw minkum yawmal taqal jama'an wannan mutuwar da kai ai shine inna makazalla kuma shaytanu ba'da ma shine sai waɗanda suka juya daga cikin suka gudu ranar da aka fi shi ne wata rana ranar yanka tsoro to shaidan ne so ya zamar da su saboda sashen abin da suka aiki malam yake bi ba'd dunubihim asfalifa saboda wani sashen na zubar da ya gabata wannan yasa malamai suna cewa malamai suke faɗa wata aya inna min thawabil hasanati hasana ba'daha alamar cewa kyakkyawan aikin ka yayi sai ga kana yin kyakkyawan aiki a bayan wannan sannan wa inna min jaza'i sayyi'a sakamakon kuma aikata mummuna a sanyi a ba da kana aikata mummuna bayan mu shi ta bari ka ce wai mai alama an karɓar Ramadan ka bayan Ramadan ya wuce shi ne aka bayan Ramadan ka canja ka ci gaba da ayyukan alkhairi ka ci gaba da ka ci gaba da ibada to wannan yana nuna Ramadan ɗinka ya karɓa wa amma da ya Allah ce wala ka kafa Allah Allah ya yi musu afwa amma kana min min al-firari ne da guduwar da kai daga yaki a wannan ranar ta Allah ya musu afwa inna Allah ghafurun Allah ne gafara ne halimun mai hakuri ne subhanahu wa ta'ala yaghfiru dhanba wa ya'lamu ma an khalqi Allah yana gafarta zunubai kuma yana yin hakuri da halittarsa wa yatajawaz anhu ko yana kauda kai daga abubuwan da suka aikata na to wannan kaga Allah mu dake sarki abin da yake na mana nan kaga cewa an yaya fi musu wannan mutuwar da suke yi duk da yana da cikin alkaba'i shine at-tawalli yawm az-zahf gudu a ranar yaki ba a san abu muna gane wannan ita za mu karanta wata magana ta da Bakar ibn ghailan ibn jarir yake cewa tsakanin usman dan affan an kamu ɗan magana tsakaninka da Abdulrahman bin Na'am anan Abdulrahman ibn Auf yake cewa Usman ibn Affan a ta atasubbani wa ni shahidtu badran wa lam tashhad ni kake faɗa magana bayan ni na je badar kin ko baka je badar ba kuma ai manzo Allah ya faɗa hadisi la Allah qala ala ahli badr fa qala a'malu ma shi'tum qad kafartu lakum Allah ya tsarkai wanda suka jeba da su da uku nan ko na abu kamar sa ya ce ku je ku aikata abin da ga dama na gafarta mu da haka a cikin sabai in za a faɗi matsayin mutum sai a ce kuma ya halarci bada saboda zuwa bada ɗin ba ƙaramin baiwa ba ce to abdurrahman na hau ya je bada amma usman na afan bai je bada da suka samu canjin magana ya ce ni kake ga magana bayan nan ni na je yakin bada wakad baya a tutar shaga kuma ni na yi baya a ƙarƙashin bishiya wadda tu baya amma kai ba kai domin Allah ce inda da zai bayi kuna ka inda mai bayi kuna Allah a yadda Allah iko ka aidehi kuma yake da kadar zai yalla ku ainihin mu'mini na iz yi bayi kuna ka tace shajara a wani ayi matsayi ne ake ji wanda suke bayi a hannun Allah yana saman hannunsu ya lamu gane ko kuma Allah ya ce na yi da wanda suke bayi a ƙarƙashin bishiya ya ce to ni da ni aka yi bayi amma kai ba amma ba akwai hujja sannan wa kunta tawallai ta fi man tawalla man jam sannan ranar yankin gudu kana da cikin wanda suka gudu amma ni ba na cikin wanda suka gudu ka fi da abin da ya kama da shi wani abu ne na Allah sai ce farar da alihi da Usman sai Usman ya ce da kake cewa ka je badar sai ce ku aini lam azim an shay'in shahidahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam illa anna bint rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kanat maridatan wa kuntu ma'aha umarridha yace to bari ga wani ne sai ba ji ba abin da yasa ba ji ba ni ina aure a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan a lokacin za a biya yakin da zuwa ta da lafiya a dalilin rashin lafiyar ɗar gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine na zauna nake jinyarta lana yana da uzuri ko babu yana da uzuri shi ya fice shi yasa da aka je yaƙi da aka samu ganima yadda aka ba wa kowa ni ma aka aka aka bani matsayi na daidai yake da wanda ya je domin na tsaya ne ina kan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hidima kalle da tabu ke ganin girman Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace wa amma bai ake shajara amma mu baya a ƙarƙashin bishiya da ka faɗa سيتي فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني رضيعة على المشركين بمكة من ذلك السلام عليكم يتعني بجيء إن شاء الله يرمى كسيد أكدو وايك لدنجي إن يشيك بلا أكتر دشبا كتو من النافان من ذلك إن شاء الله يرمى كسيد أكدو وايك لدنجي Ya ka zo za ta da da da ka zo wannan kuma ra'ayi manzo Allah ya farki cewa zasu ji umara ko daga sarar Allahu rasulahu ru'ya bil لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومكسرين لا تكفوا فعلوا ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا كبيرا أما ذلك سورة عثمان الأفان yace gano yanayin yadda mutanen Makka to sai labari kuma yazo cewa an kashe Usman al-Affan mutanen Makka sun kashe shi to anan manzo Allah ya rinda mutane mu baya domin manzo Allah ba zai zai shiga to da ka shi Usman an tura shi ne kuma a kanta an kashe shi ne aka zo aka ce za a yi baya ka za a same shi a wurin ba za a same shi ba sai ce fadara ba rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yamina ko ala shimalihi fa qala hadhihi li uthman haka manzala da ya tashi ana wannan mubaya kowa jin baya kowa jin baya manzala ta ɗauko hannunsa na dama sai tsora shi akan nasa dan baka yace hadihi mubayat Usman wannan yace mubayat Usman da hannuna Usman ne mubayat da Usman ne da hannunsa ne da hannun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka ga duk mubayat ba ba ta kace Usman dan Affan domin ta ta hannun manzo Allah ne guda biyu masu daraja duk hannun da za ka kawo ka haɗe ka doya a gurin bai kai hannun manzo Allah ke ba muna gane ha shi kansa Usman sai ce fa yaminu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa shimaluhu khairun li min yamini wa shimali yace hannun dama da hannun hukumar da ta kalama ni sun fi mun alkhairi wajen wannan mubaya sama da dama na da hagu haguna sai ce maka amma wa yau wa amma yau mun jami amma ranar badar da kake cewa wai na gudu to ta Allah ya ce wa laqad afa Allahu anhu wallahi hakika ya musu afwa sai ce fa kuntu fi man afa Allahu anhu ni ina daga cikin wanda Allah ya yi wa afwa daga nan kaga Usman sai ka yadda Abdurrahman ibn Auf wajen hujja idan mun kalli riwayar Bukhari Usman ibn Muhab shi ne yake cewa wani bawan Allah ja'a rajulun hajjal bayt fara'a qauman junusan fa qala man haula wani mutum da ya kawai zo aikin hajji sai ga mutane sun taru a wajen bakin Allah sai ce to su a yi waɗancan suke zaune aka ce wancan aikin ƙwarar shawar sai aka ce to wannan dattijin da yake cikinsu kuma wane ne sai aka ce sunansa na umar lokacin ibn umar ya tsufa amma lokacin da ba Allah yana rayi ya zo amma daga shi ya zama sheikh sai wannan mutum ya same shi Ya yace inni ka an shay'in atuhaddithuni zan tambaye ka wani abu da labarin za ka ban ansa kada an shi duka bi hurmata hada albay ina roƙonka da alfarmar wannan daki atta alamu anna usman ibn affan farra yawma yawma uhud kai da tido ka san cewa usman ibn affan zuwa yake ran ku kana ran ne kina sani kana kike fa ta'lamu tadayyaba an badr falam yashhada ka cewa babu shi a yayin badar dan bai je ba kike na sani يقال تعلم أنه تخلف عن بيئة الرضوان فلم يشهد كاتا لو كنت ذاك مدن ألا مبايا تكشن بشيء كاتا مبايا من بجيوة يتي ناسل فكبر تمتم يكبر إبتادي قال ابن عمر سيب ذاك أمريك مثلا تعال لأخبرك لأخبرك تعال زونا لأخبرك دم باك بياني kuma umma dan ma bayani an gane ko zo in baka bayani amma ta'alta ni an game da abin da ka tambaye amma firaruhu yawma uhudin amma guduwar da Usman dan Affan ne a ranar yakin kuru fa ashhadu anna a afa ina shaidawa Allah ya mai afwa abin da bace to tun da ya tsaye da kada afallahu anhum wa amma tadayyuhu an badr amma rashin tazuwa yakin badar fa innahu kana tahtahu Bintu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa kana marida shi yana aure irin manzara ta kana ko ba ta da lafiya sai tsaya kula da ta to me ne ce yace kuma a nan lokacin manzara Allah sallallahu alaihi wasallam shi inna laka inna laka ajra rajulin mimman shahida badran wa sa'ala billanin da aka ba wanda ya ji yakin badar saboda ka tsaya kayan jinya ta gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam lallai kana da wannan ladan duk rabar da aka samu na ganima kai ma kana da wannan raba kaga daidai ki wanda ya ki bari wa amma taghyibuhu an bai'ati an bai'ati ridwan amma rashin zuwa ta gurin da aka yi mubaya'a sai ce fa innahu law kana ahadun a'azzu bi bakr makka min Usman ibn Affan la ba'athu makan da a ce akwai wani mutum da yake Usman kima da daraja a gurin mutanen Makka da shi manzon Allah zai aika da shi ba zai zo gurin ba shi ta Allah sai ya aika Usman bayan ya aika Usman shi ne aka yi bai'atul ruwa bayan an ta Usman ya tafi yace ko baka san manzara sallama ya karɓa hannunsa ba yace hadihi yadu Usman wannan shine hannun Usman muna gani ha kaga wannan ya nuna cewa lalle Usman da Affan wato yana da kima da daraja yana daga cikin waɗanda Allah ya ce innal ladina tawallu minkum yawmal taqal jama'ani إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنه وهذا عثمان بن عفان أن مدرسين سيتي Inna مسعى إن الله غفور حليم للي ألا يغفر لنا بحقهم تزاga a wannan ya nuna cewa Usman da akan duka abin da yi an ya afuwa haka duk wanda ya gudu a ranar kuntu wannan ayat ta ka an ko da shi'a za su soki sahabbai da wannan tura qur'ani ya tabbatar da Allah ce wani laqad afallahu anhu kuma da ma aqidan sun sunna wal jama'a ba wani ma'amucin da yake ma'asumi a wannan al'ummar sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma duk wanda kani zai iya yi zai iya ba daidai ba zai yi kuskure amma banda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine cikakke shine kammalalle shine Allah ya bashi komai da komai sai da karanci يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا هزاً أو كانوا هزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن قتلتم في ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون نعم الله تبارك وتعالى أن آية ينا أهانك مؤمنين yin kamanceceniya da munafukai a cikin wani itikadi inda ba mai kyau ba Allah tabaraka wa ta'ala ce ya ayyuhal ladina amanu ya kuɗa da imani la takunu kal ladina kafar kada ku zama kamar waɗanda suka kafirce so ya Allah ya hada mu sun hana mu ilimi koyi kina gurin gurin yace wala takunu kal ladina tafarraqu واختلفوا من بعد ما جاءكم البينات واولئك لهم عذاب عظيم هذا ان يهودا ne da kada Allah ya kalma zama irin su nan ma kafirai sai Allah yake mana la takunu kafaru kada ku zama kamar waɗanda suka kafirce wa Allah bayan sun kafirce wa kanu li ikhwanihim malamai tafsir suka ce wannan lamun ma na ta'an wa kanu li ikhwanihim ay wa kanu an ikhwanihim mana ai wasu ne suka tafiya ko suka je yaki aka kashe su sai ke caja sun zauna tare da mu da ba a kashe su kaga suna maganar mutanen mai bayan ba ta to da kullun lamarin sai zama an ikwani suka ce game da ƴan uwansu idan zarabu fil abd aw kanu guzdan idan suka yi tafiya a bayan ƙasa ko kuma suka tafi dangin yaki mana ko sun yi tafiya dan business ko dan ziyara ko dan wani abu shine idan zarabu fil abd aw kanu guzdan ko kuma sun tafi yaki to idan aka kashe su muna gani ba idan aka kashe su sai su rage talau kano inda na ma matu da ce suna tare da mu sun zauna a gari mustafa wannan jihadin ba ba su wannan kasuwancin ba da ba za su mutu a ga wannan rashin gida da gagara da suna tare da mu da ba su mutu ba wa ma futilu wannan yakin da aka ce ta fita da ba su fita ba sun zauna da mu da ba a kashe su sai Allah ya ce li yad'ana Allahu dhalika hasratan fi qulubihim don Allah ya sanya wannan magana ta tasu ta zama nadama a cikin zuciyarsu domin sai tun wannan zama nadama sai Allah ya ce wallahu yuhyi wa yumiit Allah shi ne mai rayawa Allah shi ne mai kashewa duk wanda ya ga rayuwa Allah ne rayuwa shi duk wanda ya gaya mutu Allah ne zai rasu fa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idnillahi kitaban mu'ajjala ba wata da ta mutu idan Allah ya kawo lokacin mutuwa su ne ya rubuta ba in Allah ya rubuta cewa za ka mutu a 2029 2030 2050 to ba ka da wani jata da zai hana ka karshe ba da zai hana karshe saboda mai shi yake raya idan Allah ya ce sai ka kai shekara ɗari nan gaba ba wanda yake hana ba abin da zai hana Dan haka Allah maɗauki sarki shi ya san lokacin da mutum zai rasu shi sa ne da cewa wai tamanna unasun an amut fa in amut fa tilka sabilul lastu fiha bi awadi mutane suna ta gura mutu na matsa musu in ta mutu na matsa musu to in ma na mutu ai wa tilka sabilul lastu fiha bi awadi wannan hanya ce ba da ba ni kadai zan bi ta ba kafin ni wasu sun wannan hanyar sun mutu bayan ni wasu za su fito su mutu ba za su yi dabara sai tunda wannan ya mutu ni ba ban kare kai ai kakancin da Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa annabi sai da su ka aiko wata ya rasu Allah yake wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld afa in mitta fahumul khalidun ba wani dan adam da muka samu da goma a bayan kaka ya ma'aikin Allah idan ka mutu sai da goma Allah ya ce wa Muhammadu illa rasulun kad khala min qablihi rusul afa in mata aw qutila kalatum ala aqabihi Muhammad dan Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu idan ya mutu ko aka ce sai ku biya ku daina musulunci ina za a ci gaba da musulunci kai Allah ya kalle shi ƙarare ta mai innaka mayitu kai din mai mutuwa ne wa innahu mayitu thumma yawmal qiyamati 'inda rabbikum tahtasimuna annan za ku je ku inja inja a Wani wannan yake law kana fi dunya tadumu li wahidin na kana rasulullahi hayyan wa baqiya da ta akwai wanda zai dawoma a wannan duniyar su da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma tun daga manzon Allah ya yi wa Fati, to kai ka kira rana da haka bai kamata ma ka zama matsoraci ba ana ba da tarihin mutanen jahiliya an yi wani mai tsoron bala'i shi wannan mai tsoron idan ana yaki da garinsu ɗaki ke zuwa ya kulle ya je ɗaki ya kuya ya kulle aka harbo wata kibiya ta fiyo ta nan tsakanin kuncinsa da kafaɗarsa ta je ta cike da bango ya ce a na ma mutuwa ta da kibiyar tuburin fito bi a randama shi sa ta idan ka zo kai aji ka faɗi gaskiya wani lokacin da zai ma addu'a ya da ka ko sai kira ka da ma malam ba ka ji tsoron mutanen ba ka ji tsoron ta amma kaza kaza Allah ya gama rubuta komai bai kamata wani a kyani zalimi yana zalunci ba a ga mai cewa zalunci yake wannan kuma ya rage na ne abin da ne ba wai kana cewa abin ba zai yi ba ne. kai din in yayi abin to mai a tsara kullum na fito ta magana ce muna primary school abokan mu sun mutu a yanzu aka ina tuno waɗansu da sun mutu primary muka yi su muka zo secondary school ɗansu sun mutu bayan mun yi digiri wasu sun mutu muka je mun ƙare wani digiri waɗansu sun mutu amma har yanzu muna yi ashe mun yi mun yi bai ne da haka faɗar gaskiya ga rashin faɗar gaskiya ba zai hana ka mutu ba abinda za ka yi nisa a ranka wallahu yuhi wa mai Allah shi ne yake rayawa Allah shi ne yake kashewa in Allah ya so ka ci gaba da rayuwa za ka ci gaba da rayuwa zuwa kwanakin da Allah ya tsora saboda ne biyadihi al-khalqu wa ilayhi yarji'u al duk halittu na Allah ne kowane al'amari zuwa gare shi yake wala yahya ahadun wala yamutu ahadun illa bi mashi'ati ba wanda zai rayu ba wanda zai mutu bace da ganin dama Allah in Allah bai ga dama ba za ka rayu ba in Allah bi gina ba ba za ka ba kuma za ka shi sa shugabanni da ke zalunci suke saka raka a cikin bala'i ka sani duk wannan abin da suke saka suna tarawa da jefa talaka da suke yi suna yi a bala'i to su jira ranar kuma da Allah zai zai zai rashi kowane irin mukami kake takama da shi mai irin mukamin ya mutu bai gama wannan mukamin wani kuma ya mutu bayan ya gama in shugaban kasa ne kai a Najeriya Janar Muhammad Sani Abbas Allah ya kasar rahama ya rasu yana kan shugabanci in bayan an gama ne shi shagari da mutuwa Muhammad Buhari bai mutuwa ashe ba a ne ne Allah na iya ɗaukan gwamnoni ne suna gidan gwamnati Allah ya kashe su nawa ne bayan sun gama Allah ya kashe su balle karamin alhaki kanata ko wani rafi ko wani majalisar jiha ko wani ciyaman duka waɗannan in yi shugaban kasa bai gagari Allah ba lokacin yana kan mulki ka taba da gagari shi to me mafita wallahi shine kai kai abin da ya dace ita dukiya da manzo Allah ya fada cikin hadisin karni. karce ci guda biyu kuraye guda biyu da za a jefa su a cikin garkin tumakai mayun mata a samu kuraye kirkeci guda biyu yunwa a sashi a garkin tumakai lalata irin ɓarna ne sai ya kasance haka ne kuma haka ba to ɓarnan wannan ba ta kai ɓarnan mutumin da ke son duniya ko kuma yake neman shahara ba a cin addini mai son duniya zai iya lalata komai duk shugabannin najeriya da suka lalata mana ba son duniya ne yanzu misali da yau ma'anar gudun ba za mu ji kuma ra'azi ba kana damuwa ba wani damuwa a ciki yanzu a cikin gurgunan nan tunanin ya zai iyalan ka ɗinkin sallah in bai yi ma shi ba damuwa ta bane sai ga gane cewa wanda ya dora kansa nauyin sai na yi kaza sai na yi kaza shedan ne yake ziga cewa sai ya yi kaza ya yi kaza don ya nema ta hanya haramu ya je ya yi abin da zai kuma jira a cikin shi kuma duk mutumin da ka sani wani za ka je ka sato zuciya don jin daɗinsa matarka ‘ya'yanka iyayenka ‘yan uwanka ranar alkiyama gudun su kake suna gudun ka kai za ka suma a tattara su gaba ɗaya a wurga ta a wutar nama, sai yi ka shiga aljanna dan Allah wani ya sauki da ka kiyaye a duniya ka je lahira da ku shiga aljanna to in an je ranar alkiyama saboda bayan na alkiyama za ka so a haɗa da mahaifinka da mahaifarka da ƴan uwanka da matarka da mutanen duniya gaba ɗaya za ka yarda a sa su a wutar nama don fitar Allah ce yau mai firru mar'u akhihi وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل مرئ منهم يوم إذا شعر بكني فهجي وقوار هجي وقوار هجي وكنك هجي ويجيك يا أعتك هجي تقول أولا من شرانا هو شعن الدبان تيأشيش التي يود المجرم لو يبتدي من أذاب يوم إذن ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلة التي تقوي تيجي ومثل الأرض جميعا ثم يجي فلونة الدنيا في وانه Allah ce wallahu yuhyi wa yumiit wallahu yuhyi wa yumiit sai ce wallahu ta'maluna basir Allah gani ne game da abin da kuke aikatawa wasu sun karanta wallahu mata Allah gani ne game da abin da kuke aikata ai abin da ake nufi ilmu huwa basruhu nafidu fi jami'i khalqi da ilmin sa da ganin sa yana kewaye yana fada kan dukkan wani abu da Allah ya halitta la yafa alaihi min umurihim shay'un ba wani abu da yake ɓoye masa daga cikin al'amuran komai Allah ya sani sai Allah ya ce wal in qutiltum fi sabilillah yace kada ku tsoro idan an kashe ku a hanyar Allah aw mutum ko kuma mutu kuna bin hanyar Allah to ku sani la maghfiratun min Allah wa rahma lalle wata gafara ta musamman daga wajen ubangijin ku da kuma wani jin kai khairun mimma yajma'una yafi alkhairi sama da abin da suka fure suke tarawa ko masu zalunci وتكرا خير مما تجمعون يا فجاء ابو الكتاب على الدنيا ديك ابو ذاك كان من الدنيا كجينا الى كشاء الجنه يا ميسا الله يجي وقالوا لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم اهم يقسمون رحمه ربك نحن كسبنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض الدرجات ليتخذ بعضهم بعض السخرية ورحمة ربك خير مما يزعمون ka samu rahamar ubangiji ka ya fi duk abin da ake tara a duniya mun sha kar tarihi mutumin da ku kowa jin wahala a duniya in ka a aljanna awa daya ka fito da shi ka tambaye shi ya taɓa ya shan wahala ya ce shi bai san wahala mutumin da ku kowa jin daɗi a duniya in ka ɗauke shi ka shi a wutar jahannama awa daya in ka fito da shi ka ce ka taɓa jin daɗi a duniya to Allah bai taɓa ji ba amma san daɗi ba wannan bala'i na lahira ya mace da shi shi ta duniyar nan ba kun bace kar ka ɗauke ta da wani abu ka zama mai imani mai ibada mai biyayya da Allah ka je lahira ka shiga aljanna shi sa wallahi bari na ga mu ni shugabannin Najeriya to sai su rike ki wallahi sai su rike ki domin halin su yana nuna da yawan su halin su yana da kamar ba da Allah mutum ko sai je ta tsiriliyar dan Allah me zaka yi trillion zaka ta ba yanzu da za ka samu 1 billion yanzu duk nan mutum da muke rayuwa zai ka samu zai wahala ka samu mutum da kadar da komai da komai na ta ya kai 1 billion amma a ce kana da gidan zama kana da motocin hawa kana ɗaukar nauyin iyalinka kana da sana'a kana da kaza a 1 billion amma wani mutum sai ɗauke biliyan dubu na harawa ko kuma yana ganin ba komai har a samu wasu malamai wai su riga kwanar na cewa wai Allah na iya yafewa to kaddara Allah na iya ka ta yi zai ya ka haƙƙin wani Allah bai ce zai ya ka haƙƙin wani ba manzala ta yi da ta'addunnal hukuka ila ahliha duk wani haƙƙi da ka san kaci wallahi sai an mayar da mutane haƙƙin su ga hadisin Abu Hurairah ga mutum ya zo da sallah da azumi da dukkan ibada ta ku zai shiga aljanna sai dai ya rajuwa ne ya ci dukiyar wani ya yi wa wani kaza yawa wani kaza sai a rinda biyan su da ladanta manzo Allah yake sai ladan nasa ya kare ba don biyan mutane ba to sai za a ci gaba da biya shine duk wanda ba biya ba sai a dauko zunubi gwargwadon haƙƙi sai a tura masa manzo Allah yake karshe mutum zai waye gari ba shi da wani lada kawai sai a wuce shutar da amma irin wannan wasu wani malami zai ce muku wai wai Allah na iya yafewa a to ai Allah na da ikon ya saka haihuwa wanka amma dai Allah na iya aiki a ce kai ne baban babanka bayan ya haife ka Allah yana da kuma da iko amma dai bari ba ta kuma ce zai ba Allah na da ikon yau ka zama annabi ko ba zai iya ba amma dai kuma ka san ba za ka taba zama annabi ya lamu gani da kuma sai wani zai ci ma wai wallahu ala kulli shay'in qadir Allah ne iko na akan kuma da ka zai iya yafe wani Allah duk wanda ya ci haƙƙin talakawa Allah ba zai yafi mata ba zai je lafiya kuma za a yi kitabi sai an bawa kowa hankinsa tun da kan shugaban kasa haskan tila unguwar gwagwa mu biki Allah ya kai Allah ba zai basu ba Allah tabaraka wa ta'ala ce wal mutu, idan kuka mutu aw kutiltum ko a kashe ku la ila Allah tusharuna gurin Allah za a tashe ku da ku da kuka mutu da su waɗanda ka kashe ku in an tashi gurin Allah kuma Allah ya nabi hisabi Allah ya sa yi mana hisabi hisaban yasira ya la kala yi fa bima rahmatin min Allah linta lahum ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن نعم، نعم. ذا الذي وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون نعم الله تبارك وتعالى yake da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa rahmatin min Allah linta Allah yake to saboda wannan malin da kuke ganin ta malamai suka ce kilaci kuma larabawa sukan wato hada da ma'arifa ko hada da lacira misali kamar da Allah ya ce kalma na tsafihim misaqahum la'annahum da kuma faɗin cewa amma kalilin amma kalilin kana wannan na kira ne wancan kuma ma'aikata to ya ce kalma rahmatun min Allah saboda wata rahama daga wajen Allah tabaraka wa ta'ala da ya bindige kar ikiya ma'aikin Allah lin talahu sallallahu alaihi wasallam sai ka zama mai tausasa mu'amala a gare shi zalaya ne tushen mu'amala in kai mu'amala da ke kaji ba ka buƙatar mu'amala da kowa a duniya in ba shi sallallahu alaihi wasallam ma'ana Allah ya tausasa zukatanka Allah ya ya ya ya ya halice shi a saboda rahmarsa sai zan mai ta mu'amala ne ga mutanen da Allah ce wani kun tafabban ghaliyar qalbi ya ma'aikin Allah da ka kasance mai kaushin mu'amala mai ƙasasshiyar zuciya da ka kasance haka lamfarto min haulin da duk sun watsa gare ka ko yanzu ka gwada kanin da mutane mummunan ma'amala. in ilimin gare ka za su nitance ka in dukiya gare ka za su nitance ka in mulki gare ka za su nitance ka saboda abin da Allah yake san adam yake so a tausasa masa me yasa za ga wani bawon Allah ya zo cikin masallaci ya fitani sabai kai kanta manzala ta bukale shi yasa aka ɗauko guga da ruwa aka zuba abu bayan an zuba ruwan sai manzo Allah ya kira shi yace ba mu Allah wannan masallacin ba an gina shi bane dan kaman a'a an gina shi ne dan sallah dan salati dan karatun Qur'ani dan zikiri dan tasbih dan kaza da kaza kaga ya mai sauƙin mu'amala kaga mutumin nan an wannan ne yasa ya fahimta sai ce Allahumma arhamni warham Muhammadan wala tarham ma'ana ahadan sai ya ubangiji kai mar rahama Annan Muhammad ma da ya tausa samun mu'amala shi ma mai rahama amma bayan ne kake kowa rahama muna gane shi ta mutane da dama da maza Allah ke mu'amala da su wannan dalilin ne sa ka karɓi musulunci dalilin da dama da ka in kana son mutum ya fahimce ka tausasa masa mu'amala muna gane shi sa hatta wa'azi da ta tsakaninka da ɗan kan kada kausa ka ko da yaushe ba daidai ne don musulmai ne ɗan uwanka in dai mutum ba yi wani abu da ya kamata ya tabbata kafirci ne, ko babu uzurin da za a tuka kai masa kafirci to ne zai zama kafirci amma mutum don yana wazifa don yana zikirinsa don yana mulibi don yana kira musulmi ne wannan bai fitar da shi daga musulunci bai yana nan a musulunci kuma in ka tausata mu'amala da shi to zai yi taurin ya fahimce ka amma ka zo ka fara wa ajiye a da ake jaka kafirai ka ja masa to shi ma ce fara kafirta ka kaga kenan ka kafirta shi ya kafirta ka ba wanda ya kare da to in za a yi wa'azi a cikin sauki in dai ba mutum ya zo da abin da za a mai zafi ba kuma wani sa'in zaman lafiya tsakanin yan a ahalus suna yana sa a samu ci gaba ba wani abu da yake miyar matsala ce da za ka ware kake kai kaɗai za ka yanke da ba zai yi ba lokacin da ake so a shari'a a kano state su haka aka haɗu aka yi rigima aka tabbatar da shari'a lokacin da wancan yankin fito yana zagin sabai da sama manzana salama haka aka haɗu sai da aka yi shi ƙasa to yasa dole sai a rinka tausatawa fir'auna duk za ku kasa fa Allah ya faƙula da qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha ka ga musu magana magana mai taushi wannan zai sa yi wa su ko tsoron Allah kai ribar ka mutum ya zama kafiri har abada a ribar ka shine ku zama iri daya ya shigo ya shigo irin abin da kake na sunna shi ma ya rinka muna gane wa to manzon Allah ya tausasa an kawo wani bawan Allah masallaci aka daure shi kwana ɗin kwana biyu manzo Allah ya bugar mai da musulunci ce bai zai musulunci ba manzo Allah yake jika a wani a kwance shi a cikin shi da a kwance shi aka cike shi sai da ya tafi hanya ya nisa sai dawo da bai karɓa kalmar shahada yace ce dama ya ci musulunta ne ya tafi da don ya tabbatar da cewa yana da yanci wani sa'a da kyautata mu'amala yakan sa a fahimce ka amma tsananci mu'amala shi ta daga matasa da yawa sun fahimci sunna wani sun gama da littafi wasu mako sallaba ba wannan kuskure ne musulmi ne a kan makalla tun da musulmi ma wani abu da musulmi da ya fita daga ya fitar da su daga addini ba in ka za ka wuce assalamu alaikum muna gane kowanne ɗabi'ar ka ba za a bi sallah ba wanda ba a bi sallah shine wanda ya wani abu na kafirci kuma an san yayi wannan ba za a yi shi ba ko kuma wanda aka san aƙidunsa gaba ɗaya kafirci ne ba za a bishi ba duk mai aƙidar kowa Allah ne inda ya ne ba za ka bishi ba duk ɗan shi'an da ke zagin sahabbai yake ganin Qur'ani bai cika ba shi ba ba za ka bishi ba dan Qur'ani dan kana ka to dan tafi haramun ne ka bi sallah dan shi wannan kaulan wahida ba musulmi ne ba musulmi ne kaulan wahida kullun sukar maganganu da ayyuka da takarira shi na Allah sallallahu alaihi wasallam hatta Qur'ani ba bai da shi domin Qur'ani ya ce wa an zanna ne anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nusila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun an ce an saka manzo Allah Qur'ani dan yi mana bayani kuma da Allah ya ce a ah, da kan manna Allahu 'ala al-mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim sai Allah ya ce ya yatlu ya ayatihi wa yuzakkihim wa yi yu'allimuhum al-kitaba wal hikma wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin da yake yatlu 'alayhim ayatihi kai Qur'ani ki karanta musu muna gane ha sannan mai zaki da yake wa yu'allimuhum da wal hikma shine bayanin qur'ani domin ilimin qur'ani yake gaya musu amma duk bayanin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shekara 23 ya zo da shi ne ta ba dinin to wannan musulmi ba musulmi shi yasa ba za mu taɓa raga masa ba ba za mu raga masa ba shi tala da duk malamin sunna zai magana akan ɗan ƙalafa domin cin zarafin annabi ke yi da kuma sunnarsa to kada ba ya ka yi mai cin zarafin annabi ba da rusa sunnata kuma kamar yadda mutane suke gani abin yayi kama da kwangila ta kristoci domin shi yana nan yana ritaya dole su kuma sun suna bishara dole in yama ritaya kama musulunci su kuma sun karɓe da su ba su ma bishara su ba ka kristanci kaga aiki da ɗaya ce to amma na ji daɗi da wani malami ɗan tsarkar tijjani ya gaba gaskiya yake yana faɗa da izala yana cewa zai yi musu ritaya yake amma ko jahilin izala bai ritaya ba balle malami ban ma mun so muke ya zo mu muƙabala da shi yake da har duka an kai wurin gwamnan Katsina kuma lallai gwamnan Katsina in yana so Allah ya mulki sa albarka to sai ya hada wannan muƙabalar dan a hana mai cin zarafin annabi da maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana dan ni dai na san dirran da yadda aka ce za a tattauna daga ranar ya mutu ranar ba zai ƙara fitowa ya ce ya ce wai wai wai wai ƙur'ani galla ba kuma wannan ba zai yi ba a samo malamai na duniya a ajiye su a tura mai tambayoyin da malam kabir gombe ya masa guda ɗari in yi ansa kwaya ɗaya to ni da wanda nake wa tafsirin nan gaba ɗin muwa za mu zama ya ƙara ƙasa ɗaya muke so kawai ya alka ba wai ɗarin ba wai ɗari ba ka san shi da hudu da ya yake alka magana an ba za ku manta ba na taɓa yin magana cewa saman manzala ka kalma wajibi na da ayat sun kana aba na ce amma da ci ga fi'ili amri na mutum ɗaya ko biyu ko jam'i ba inda Allah ya magana a so annabi ta wannan siga. amma sai dai ga ayar kun kana aba wanda yana nuna wajibi ne san annabi wanda bai san sa ba kafiri sai nake a kawo da cigar fi'ili amma har yau da iya kawo sai dai suka yi ta rudu a media har yanzu aka daina rudu amma har yanzu babu alta dukkan malaman su ba wai alfahari bane na kure su sun kasa kawo wannan siga ta fi'ili a murna mutum ɗaya ko mutum biyu ko mutum uku sun kasa kawo sai suka fara yin sharri wai na ce kar so annabi ni ni abin da nake ga ayar da malamai suka ce san manzon Allah wajibi ne ayar kul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikwanukum wa azwajukum wa ashiratukum وأموال ادعوتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين duk wanda bai san manzon Allah annabi kuma san manzon Allah wajibi ne amma a kawo da kida ta fi'ili amrna mutum ɗaya ko mutum biyu mutum ko har yau sun kasa kuma har yanzu wannan kalubalen yana nan in akwai wanda zai iya ansawa a cikin ɗan ƙalar ko ɗan ne dalla ko ɗan tafi ne ko wanda yake goya musu baya ga fili ga mai zaki ba za ta iya to da ka yanzu abin da muka muke wa ɗan ƙalar asu ƙalubale cikin tambayoyin malam kabiru gombe guda ɗari in dai kai ɗa ne ba arna ne suka sa ka lalata musulunci ba in dai ba arna kake hukun gina ba don ana zargin ka da wannan to in dai ba Allah ke kungila ba ka amsa tambaya guda daya a ruwan sanyi kai duk mu yan izala gaba daya zamu zama yan tsada tsada amma ba zai iya ba in kuma ya ce to sai Allah yake da Annabi sallallahu alaihi wasallam fa'af anhum wastaghfir lahum kai musu afwa ka nema musu gafara wa shawirhum fil amri ka dinga shawara da su a cikin al'amari manzala kai ke mutane afwa yana nema musu gafara sannan manzon Allah wurare da dama ya nemi shawara sahabbansa kurare da dama misali in ka kalli ranar yakin badar cewa a ji a kalli wannan ayoyin ko kar a ji a kalli su sai dai shawara da kafar muna gane haka a yakin kudu a fita ko kar a fita sai da ya shawara da mutanen sa haka yakin kandak sai da ya shawara da mutanen sa haka hudaybiya sai da ya shawara da mutanen sallallahu alaihi wasallam kai an zo an yi wa iyalinsa sharri ma an je yakin ban ban musalla a yakin bane musalar an dawo ka'ida idan ana ana idan an an an an yi ayayi a guri an ba gurin akan sa wani sahabi a matsayin mai kowawa ya duba ko an bar wani to Aisha ta je biyan bukatar ta ban daki sai aka aka tafi aka barta kuma da wannan daki nan haudar ake musu nan daki a sa su a ciki kuma ba ta da nauyi a lokacin aka tafi a tambata ciki daga baya Safwan ibn Asal shi yake dawa ya duba ya an bar wani iya dawa ce an bar Aisha ya kanta tun kafin a saukar da ayar hijabi iya gare ta yake inna lillahi wa inna ilaihi raji'un daga nan ya tun kuma da duke ta kawo ko magana bi mata da haka munafikai suna ganin Safwan ibn Mu'affal ya taho da Aisha zai kawo ta cikin ayar sai su da shi da ɗan fuskarin da zagayawa suna cewa da Aisha ta matan annabi sun yi da da Safwan ibn Mu'affal wanda annabi ta kalama ya shiga damuwa sai da ringa neman shawarar sahabbansa a lokacin ya nemi shawarar usama ya nemi shawarar ali ali da ƙarshe shawarar ka shi ne ya ta muna gane ha to ana nan auna hannun wannan halin ba ta da lafiya ma har ka koma gida har sai abin da ya faru ya faru har Allah ya saukar da ayoyi ya wanke ta innal ladina ja'u bil ifki usbatun minkum la ta'tabuhu sharran lakum بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم حركه جبرين يعيدكم الله ان تعودوا لمثله ابدا ان كنتم مؤمنين الله انا قاعد انكم كتاكي فدان wannan magana aisha bace ba magana ya karanta mata wannan aya ya take take gode wa Allah ta ta Allah ta gode wa malamai suka ce bayan saukar waɗannan ayoyi duk wanda ya ƙara cewa Aisha ta yi zina ya zama arni domin ya ta Allah Allah ya ce ba ta yi ba ko kun ce ta yi to a wannan matsalar ma sai da ya shawara da Usama sai da ya shawara da da da da da da Ali ibn Abi Talib shi ka mai shawara aikin ka baya tsaci muna gani ha mai shawara aikin ka baya tsaci to shine fa afu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amr fa idza azamta idan kuka yi shawara na cikin ku kulla niyya ka kulla niyyar yin wannan abu ya ma'aikin Allah to kawai je ka yi ka tawakkala da sai ka dogara da Allah in kai shawara kai istikara akan al'amari duk abin da zaka ko aure ne ko menene kai shawara kai istikara in kai istikara kai shawara kuka yanke cewa ai abun to fa tawakkala ala Allah ku dogara da Allah kai ku wannan sai Allah tabaraka wata'ala ce inna Allah yuhibbul mutawakkilina lalle Allah yana kan masu tawakkali Allah yake da sabai in yansurkumullah in Allah ya ba ku nakara in Allah ya taimake ku fala ghaliba lakum ba wanda zai rinjaya ba waye? in Allah ya taimake ka ba wanda zai rinjaya ba shi sa kullun ka rinka kokari kana ganawa da ubangiji kana roƙonta duk abin da mutane ke jin tsoro sai da kai baya ba ka tsoro musamman akan wannan haka da sai ka baka tsoro a ciki saboda wannan da'awar tana buƙatar mutane jajirtattu wanda za su tsaya mata wanda za su ba da rayuwarsu su ba da dukiyarsu don wannan addini shi rayu kuna da dama annan kuci sarki zai magana ya da addini dukiya yake magana da rai inna allaha tara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum anfusahum wa amwalahum kana lahum jannah هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيله بأموالكم وأنفسكم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ثم لم يرتابوا سيت وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله حق الله يكفي تقول عليه دابا دوكي أدري da wannan ake taimakon addini kuma shi ne irin taimakon addini inda kawai Allah zai taimake ku in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum wa la yansuranna Allahu man yansuru to kuma shi ne abin da yace in yansurkum Allah in Allah yake muke ku za ku nasara ba za gali ba ku ba da gari da yawa wa in yakhzulkum idan Allah ya tabar da ku bai ba ku nasara ba faman dalladhi yansurkum min ba'di waye zai ba ku nasara bayan Allah babu waye yake muke ku bayan Allah babu sai yake wa ala Allah falyatawakkalul mu'minuna mu'minai zaki dogaro ga Allah kadai ke dogara ba a dogara ba kowa da Allah kada ake dogara amma ba a dogara ba an gane ko in dai dogaro ne ba a yi dogaro wa kowa anan tauhidi yake shiga ba a yi dogaro ga annabawa ba a yi dogaro ga malamai ko wani Allah kada yake dogaro shi ta Allah ce wa tawakkala ala al-hayy alladhi la yamut in ka tashi dogara dogara ga wanda yake rayi baya mutuwa waye wannan duk wanda kada koyi na mutuwa kara kai ka dogara akan wanda lati a kudu sinatun wala nau gengedi bai kama shi balle bacci to in ka dogara ga wanda yake gengedi in gangadi ya kama shi ya ce mace ka in ya bacci ya ce mace ka in ya mutu ya ce mace ka kaga Allah ne kadai ya cancanci a dogara shi wannan yasa imam muslim ya fitar da wani hadisi daga imam ibn husayn manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace yadkhulu 70000 min ummati aljanna bighairi hisab mutane 70000 za ta shiga mutane 70000 za ta shiga aljanna a cikin wannan al'umma babu hisabi 70000 muna gane kuma su waɗannan mutanen sai sabai kace wane ne su suka ce ce su ba sa da ba sa neman a yi musu rukuya ba sa canta لا يستوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون سندو قال كوي وجدش وكاشا ابن ميكين في ميكي سيتي ادعو الله أن يجعلني منهم يا رسول الله yace ya ma'aikin Allah ka roƙa mun Allah ya sa ni a cikin wannan dubu saba'in sahabi ne ba Allah ce an ta minhum kana na ukasha za a tashe shi ba za a ba aljanna kawai ne shi sun makama akar sai wani ma ya nike ce amma aikin Allah ni ma tsara a cikin su sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ce sabaka ka biha ukasha ukasha ya riga ya riga ya riga hadisi na biyu shine hadisin da ke cikin sunan Tirmidhi da Ibn Majah hadisi ne da yake cikin sayyid Ibn Hibban kuma ya zo cikin musnad na Imam Ahmad hakimun da kaburi ya zo wannan hadisi ya inganta shi ta abiya mai buwafaka Wanda Allah kakalama yake cewa a Abu Tamim al-Jaishani yake cewa Samiritu Umar ibn al-Khattab yaqulu najma tan Khattab yana cewa Samiritu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu najma dan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa law annakum tatawakkaluna ala Allah haqqa tawakkul da sai za ku dinga dogara da Allah mafi cancantar dogaro ga Allah su ce ku ta ya ta da komai ba sai ga Allah sai ce la razaka kun kama ya su kwafai da Allah ya rinda azurta ku kamar yadda yake azurta tsuntsu tardo khimatan tsuntsu zai waye gari cikin ta ba komai sai yunwa amma wa taruku bi tsala zai mu kwata da gida a koshi. da muna dogaro da Allah mafi cancantar dogaro ga Allah da Allah ya ɗauke mana musulmi da Allah ya yi mu shiga wahala to matsalar mun dogara da dabarun wani ya tashi dukiyar al'umma wani ya albus a kasuwa wani ya ha'inci wani ya zalunci in ka dogara da Allah ne zai yi ma kake nema ba abin da Allah bai ba hadisin malik aw ibn malik al-ashja'i wasu mutane guda tara suka suke yi manzon Allah mu baya sallallahu alaihi wasallam akan imani da musulunci da bautawa da suka zo da su ku zo mu ga muku magana a cikin yake musu la tasalu ahadan shay'an kada ku yi kowa komai kowa ya buƙata karke shi waɗannan yake cewa na rayu da waɗannan mutane mutane karar da suka yi Allah mu baya akan haka yace rayu da muka da su sai naga sun rike wannan hadisin daga ce idan suna kan abun hawa doki ko rakumi ko jaki ko alfadari sai bulala da suke kora wannan abun hawan tafati tunda manzala ke kada ku roƙi kowa komai to ba ka roƙon kowa ya ɗauko musu ne ka taimaka masu a'a sai dai su sauko su ɗauka sannan su koma musu rayu cikin mutunci da rufin asiri ko yau idan kai wa Allah alƙawari cewa ba za ka roƙi kowa komai ba za je ka je kai sana'a kuma kai addu'a wallahi Allah ba zai baka bukatar da ta karfin ka ba za ka duk bukatar da ya zo ma Allah zai sa kai maganin ta ko da baka kuɗi ba za ka zauna a cikin mutunci domin roƙo su da mutunci yake kar ka roƙi kowa duk wanda ka je kana roƙonsa sai yare na ka ya wulaƙanta sannan ranar alkiyama mai roƙo ana kane shi ne da wato fuska sa zai tashi ƙwaron gwal ƙasusuwa ne ba nama kamar yadda hadisi bukari ya ce mutum ba zai gushe ba yana roƙon mutane yana roƙon mutane duk lokacin da ya roƙa a cire mai tsokan nama a cire masa har sai ya yi wayi gari fuska su ba nama komai ya zama ƙwaron to da aka mu dogara da Allah mu nema a gurin Allah hatta giyawan gidan yin siyasa da matasa ke ku dena su ma da sun tsaya wannan ya wuce cin aje gidansu maula ya bu zama haka kuma wannan ya daga cikin abin da ya suke sace mana kuɗi suke cewa ai mutane da suke zuwa suna ɗora mana nauyin da ba mu ba a'a dan uwa je ka kasuwa je ka aiki kuma an ka tashi ɗora kanka nauyi ɗora kanka nauyin da za ka iya sai ga mutumin da bai samu dubu ashirin kullum amma matasa abin da aiki ba ba ka iya su dubu ashirin kullum amma mata ku to dubu ashirin ba ta mata ku ba da haka in baka da halin aure ma waliyasta asfin da zai da layi inda nikaha hatta yi kuɗi kuma lahu min fadli ka kame ba sai ka yi ba kai ta zama a sabai waɗansu da ci aure ba abubuwan da malamai ya tara wajen talatin da bakwai a cikin littafin a kula ma'ul uzzab annabi na mai ilma an zawaj duka ba wanda ya aure talatin da bakwai akwai ibnu taymiya akwai ibnu jarir al-thawri akwai zamakhshari akwai imamun nawawi kai akwai mace ma yi wa bi ta amma nawawi an kuma ranar ka mata daya aure daya in biyu ne aure biyu in uku ne aure kar ka yadda kun mutu ne ka aure kar ka yadda ka zo majalisa ana zuga ka ai mai mata ɗaya ne kai sun gama zuga ka sai ka duba aljihunka ya kai ka ƙara fitin ko da kai ƙara step ko ba ka ba in ya kai ƙara step ka ƙara in bai kai ba so nawa ana yin wa'azi kana jikin yaki da shi balle zan tabbata da ka فسبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك اللهم وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Thank you. Wannan ya